Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da waɗannan mutane sun zauna da 'yan boko haram nan kusa da shekara uku da wani abu dole sai an yi aiki kafin waɗannan yaran a dawo da su su koma su rayuwa kamar yadda kowa yake rayuwar shi Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdi ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Iyayen 'yan matan sakandaren Chibok 82 da kungiyar Boko Haram ta ba da musaya daga cikin 195 da take rike da su bayan kwanaki 1119 da sace su sun gana da 'ya'yan nasu a birnin tarayya Abuja bayan sama da mako guda da dawowarsu. Wakiliyarmu Madina Dauda tana cikin 'yan jarida da suka rufa wa iyayen baya a wannan yanayi mai susa rai. <laughs> Yadda 'yan matan Chibok 82 suka yi ta kukan murna kenan a lokacin da suka haɗu da iyayensu. a karo na farko bayan da 'yan jama'atu ahali sunnal da'awatu wal jihad waɗanda aka fi sani da boko haram suka sace su shekaru uku da kwanaki talatin da shida kenan cif-cif bayan wannan kukan murna sai kuma wuri ya kaure da rawa da waƙe-waƙe. Iyayen suna ta murna da rungume 'ya'yan nasu ga bayanin da ɗaya cikin uwayen ta yi mani a lokacin da take murna. Ayya murna murna murna na goya hawa fa eh shi ne hawa auta fa eh sanu sanu sanu sanu sanu sanu sanu sanu sanu sanu sanu sanu sanu na gode na gode na gode Madam Nkata Nkeki kenan, shugaban 'yan asalin Chibok wanda ya jagoranci iyayen daga garin Chibok, Yakubu Nkeki, ya bayyana farin cikinsa tare da na al'umman Chibok ɗin duka a wannan hira da muka yi da shi. Eh gaskiya ina ji murna ma ko da haka a zamana na su gaba ina gani kamar ɗana na asali bai fita ba dukka ƴaƴan 'ya'yan nawa ne. To dukkan su in ba su fita ba har yanzu murna na ya zama kamar a karkashin inuwa da haske. Ina so wata rana in ji cewa eh 'ya'yan duka sun fita. ta kuma har yanzu ina godiya ma duk jami'an tsaron da suna ɗaukar lokacin su sayar da ransu su shiga daji saboda nemi 'ya'yan nan ba ma 'ya'ya mu kaɗai ba duk al'umman Najeriya wanda suna hannun mutane nan ana kan kokari cirewa ina jin daɗin haka kuma muna da tabaci da gaskiya da ban gaskiya cewa wannan gwamnati a yadda ta fara cicciro wayannan ƴaƴa waɗanda ba su fita ɗin ba ma muna da bege za su fita a halin yanzu dai ƙungiyar rajin kwato 'yan matan Chibok wadda aka fi sani da Bring Back Our Girls sun ce suna fata gwamnati za ta ci gaba da ƙoƙarin kwato sauran 'yan matan 113 da goma sha uku, da halin yanzu suke hannun waɗanda suka sace su waɗannan 'yan mata dai za su ci gaba da kasancewa a hannun gwamnati saboda ana ta duba lafiyarsu har sai an gamsu sannan a miƙa su ga iyayen nasu. Sai dai jin cewa wai waɗansu 'yan matan sun gwammace su ci gaba da zama da 'yan ƙungiyar Boko Haram bai kwanta wa iyayen a rai ba, bisa ga cewarsu wannan ba ta zama hujjar barin su a hannun kungiyar ba. In mun saurare su ai mun zama mahaukaci muna da mu. yanzu Boko Haram din da suka zaba a kai cewa za su zama Boko Haram mun yarda ne in sun ce a mun mun yarda mu zo da su ba za mu yarda mu bar su sai dai mu kawo su ko a karfi gwamnati ta karɓe su da karfi ta kawo su in an zo an zo na da su an yi musu magani uh, uh, na warkar da su tsawon lokacin da ya kamata a lokacin suka ce a sufa za su koma koma wurin boko haram nasu yanzu ba za a ce an kama su kuma ba amma sun yi joni boko haram a hankalinsu akwai masu tunanin cewa watakila wasu sun kai shekara 18 a dokar najeriya kuma mutum yana iya zabar abin da yake son yi ko sun kai sha takwas dokar Najeriya ba ta bari mutum ya na tare da 'yan ta'ada ba. Ko kai shekara arba'in ne ko ni din nan in na je ina zona da 'yan ta'ada ya kamata Najeriya in sun samu hanyar su je su kama ne a dole a zo a duba ko kwalwa na lafiya nike. Mai sharhi kan lamuran yau da kullum da ke bin lamarin matan tun sace su a hudu Nasiru Gambo Malumfashi ya duba batun sabon matan da 'yan ta'ada. Waɗannan matan na ƙarshe wa'anda aka samu aka dawo da su, ka san ba cikin wahala suke ba. Idan idan ka hidda waɗannan matan ka ce ka raba su da boko haram to ai ba boko haram mafi yawancin waɗannan yara in kalle su sun fito ne daga guri marasa galiu kana nufin kamar suna yi wa yaran gata kenan eh kwarai da gaske ai da kaga misali so kallo waɗannan wadannan guda 182 da aka saki da kaga su san ba cikin wahala suke ba ke inda wahala suke da an kalle su an san wahala suke kaka manta waɗannan mutane sun zauna da yan boko haram nan kusa sama da shekara uku da wani abu dole sai an yi aiki kafin waɗannan yaran a dawo da su su koma su rayuwa kamar yadda kowa yake rayuwar shi ya to batun waɗanda ake cewa kuma ma sun aure ko yan boko haram sun tilasta su sun aure su yan mata ne yara kuma wadancan mutanen ba a san ma irin wadannan mutane ne ba a duk waɗanda kaga kaga wannan guda 80 da su eh, biyu da suka dawo ai ba wanda ta zo da ko da guda daya ba kamar wancan guda 21 su ne daya daga cikin ta zo da dan daya amma ba mu sani ba yanzu tunda an kai su asibiti inda za a bincike lafiyoyin su nan ne zamu iya tabbatar da cewa ko suna da ciki ko kuma suna da wata cututtuka ko wani abu amma a yanzu ba mu iya gane ba to ko menene ra'ayin al'ummar Najeriya game da ci gaba da rike yan matan a Abuja da gwamnatin tarayya ke yi ra'ayina ba a mai su gaban iyayen su yafi yanda mu yan Najeriya za mu sami kwanciyar hankali ko batun mazaje ne aure na gaban iyaye shine aure wanda za a aure da su a gaban su ko da auren kristoci ne shine aure to shi yasa shine ba ne a kawo su gaban su ma su ba su riye su ba gwamnati ya riƙe su a tarbiyyar da su a halayen 'yan najeriya a bar su a cikin wahala din bai da amfani to game da wannan maganan da suke yi ba laifin su bane hali ne suka ɗauka irin na boko haram din so a yi hakuri da su dai a aje su gwamnati ta kula da su ta nuna musu cewa rayuwar da da suke ba rayuwa ne mai kyau ba ta koya musu irin ladabi da rayuwa irin namu na mutane na kyakkyawan mutane a mai da su cikin mu din kar a bar su masu su koma ga iyayensu saboda akwai hanyar da mai yiwa za a iya sake daukansu ko kuma tunda har wannan halin suka sa rai wata za ta iya komawa to alhamdulillah babban magana da yau cewa kamata 'yan matan cibok da aka same su san samu a kawo su gaban iyayensu a aurantar da su saboda auren iyaye shine aure da mafi inganci in kuma suna cikin wani yanayi ne ba sa cikin hankalinsu a dan ba su kulawa da dan sauraro yadda za su samu a dawo da hankalinsu sa'an nan a ji bayanin su in aka ji bayanin su sa'an nan a san cewa eh ga matsayin da ya kamata a ajiye su ga yanayin da ra'ayina babban abu ne addu'a shine babban abu a gaba masu kula da lamura na ganin ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta faɗaɗa wannan yunkuri da nufin ganin an dawo da dukkan waɗanda ƙungiyar ke ci gaba da riƙe su, kamar yadda Abdullahi da Mari na ƙungiyar fahimtar juna ta musulmi da Krista ke cewa. Abin da ke faruwa yanzu shine muna fatan gwamnatin tarayya da ƙungiyoyi masu sa kai wato irin non-governmental organizations da suke cikin wannan harkan su yi ƙoƙari su ga cewa sun taimaka wajen samo sauran 'yan mata da suke hannu koko jama'a da suke hannun a boko haram idan muka duba akwai ƙauyuka da yawa ko kuma wurare da yawa da suka shiga suka saci 'yan mata akwai makarantu kamar makarantar bunyadi shi ma an ji an saci yara a wurin wannan dukkan su a bisawo a tabbatar da cewa an samo su an mai da su wajen al'umma. Bayanai na nuna cewa akwai ɗaruruwan wasu da ke hannun mayakan na Boko Haram wanda kuma ba a san halin da suke ciki ba yanzu. Batun da kuɗin majalisar wakilai mista da muka malke ma cewa su ma da a duba batun jama'an su da aka sace. Mu wani labari da farin ciki kwarai da gaskiya musamman mu mutane a Michigan da Madagali. Yadda shi shugaban kasa ya yi kokori har a sako 'ya'yanmu 82 gaskiya muna wa shugaban kasa bisa ga kokarin da yake yi. Kuka mu shine mu a Madagali musamman kauyuka na Madagali. Adiba mana mata ya fi ɗari biyu. Mata nan kuma yawanci su a gidaje su aka ɗiba su. Da suke rai ɗaya ne. Da suke kuma shugaban kasa na shugaban kasa mu ne duka. muna kira da babban murya ma shugaban kasa duk ran da za a tattauna akan sake wayanda yan boko haram suka kama su muna roke su muna rufe shugaban kasa ya sa mata mu da aka ɗirban su da daga nan wanda wanda yake hannu yan boko haram mu suwa mu samu a fete mana su mu hada su da iyali su kamar yadda yan uwan mu a cigo suka samu abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin Yanzu dai muna godiya ga wakilanmu Madina Dauda da Nasiru Adamu Hilkaya da kuma Ibrahim Abdulaziz da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. Yanzu a madadinsu da kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.